'yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tuke kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. Duka ba wannan a cikin yanci. Masaure Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. sun yi fara gyara kuma suka tsaye da suka tsaye da yanzu gyaran ma wanda ya kamata su zo su ida sun ɗauka kuma sun koma tsohon gari da bidudduwa na muka ɗaukar ruwa ni tun zuwa na wajen nan ba tafasa samun matsalar ruwa in ba wanga lokaci ba su cikin kuɗin da an ka biya su za su yi plan za su yi lebe za su yi komi da komi to sun yi aiki da shi ba su yi aiki da shi ba shine an magana yau shirin na jihar tawa ta jamhuriyar Nijar kan batun sabunta tura kulan tarki da bututun ruwan famfo a birnin Kwanni wadda ke neman zama badakala a dakacin mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba madalla Masu batun samar da ruwan sha mai tsafta da makamashin lantarki na cikin ƙudurorin nan guda goma sha bakwai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake wa lakabi da samar da ci gaba mai ɗorewa a sassan duniya, waɗanda kuma ka fatanin ƙasashen duniyar suka rattaba wa hannu ciki kuwa har da ƙasashen nahiyar Afirka irin su Najeriya da jamhuriyar Nijar. Baya ga wannan sha'anin yaƙi da rashawa ta hanyar tabbatar da cewa ana gudanar da ayyuka bisa ƙa'idojin tafiyar da kuɗaɗe da duniya ta amince da su na cikin jerin waɗancan ƙudurori kuma hakan na wanzuwa ne ta hanyar tabbatar da shugabanci na gari. Baya ga yanayin juyin mulki da jamhuriyar Nijar ta tsinci kanta a ciki a 'yan makonnin da suka gabata, al'ummar birnin kwanni da ke guda cikin manyan biranen ƙasar na bibiyar makomar aikin sabunta batun ruwan famfo da tira kullen tarki a sassan birnin waɗanda hukumomin ƙasar haɗin gwiwa da hukumomin ƙasashen ƙetare da ke tallafa tallafawa sha'anin ci gaba suke aiwatarwa. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Mamman Bako na birnin Kwannin ya haɗa mana rahoto game da wannan batu. gabanin ranar 26 ga watan yulin wannan shekara da ya gabata sashen hausa na muryar amurka ya kawo muku shiri daga birnin kwannin jamhuriyar nijar wanda ke nasaba da ayyukan gyaran garin inda hukumomin kasar su kashe sama da biliyon 76 domin yin kwalta daga dogon duci zuwa tsarnawa tare da yin kilomita goma cikin garin birnin kwanni to a wancan lokaci kundeji irin halin da jama'a suka ce suna ciki game da yanke musu ruwa da aka yi to har zuwa wannan lokaci jama'a na ci gaba da yin korafi game da wannan maganar. Ibrahim. Hmm. Eh, nan grand terrain an cas kai ba mu da ruwan famfo nan wajajen terrain mu ne surtu nan gidan gana ba mu da ruwa eh sauran gidaje kuma wasu suna da ruwa eh wanga bangare dai ne wanga bangare ne nan kwana wanda ya shahi santar da dan yi gaban nan duka nan wajen nan ba su sun yi fara gyara kuma suka tsaye da wiwi suka tsaye da yanzu gyaran ma wanda ya kamata su zo su ida sun ɗauka kuma sun koma tsohon gari eh ba su kare bangaren gaba sai su koma su ta wani wuri can suna aiki abinda muke magana gare su su kokari su gyara in bangaren bangaren su ne ko kuma bangaren su yan su makin ne don ka ai kokari dai a gyara insha Allah sunana Hamza mu nan bakin center kan kuwa shawaye wallahi to yadda mun ka samu labari tun sadda ana babbaka faben na an kace za a gyara kuma yanzu mun ga ana cikin har an kawo fabi an sa an kace tiyuna babu ruwa tsaye tsawon wata biyar zan ce ma misali an ce za a gyara an ki gyara manyan mu sun yi ta zuwa gidan ruwa yani kotin ana ta musu haka haka haka da biduduwa na muka ɗaukar ruwa ni tun zuwa na wajen nan ban tafa samun matsalar ruwa in ba wanga lokaci ba sai sun ce mu na aiki na aka yi na an ɓaɓɓake fabe gyara na aka to kenan tun da gyara na aka kuma mun ga an ƙara gyaran ga ba mu ga an mai san mana ba kowane magabaci mun ka nuna sai ce sun zo gidan ruwa wurin magana kuma yanzu kamar sai ana musu je ka dawo babu wanganan babu wangana gyara ya koma mana matsala kuma ka san duniyar yanzu ruwa suna ɗaya daga cikin walwalar samun incin dan adam da su ne ake yin komi To ta la'akari da haka ne muka yi ƙoƙarin jin ta bakin waɗanda abin ya shafa domin je ina aka kwana tunda har an biya kuɗaɗen waɗannan abubuwa. Shi yasa muka yi su da shugaban ma'aikatar da ke kula da sashen gine-gine a garin birnin Kwanni. Sunana Muhammad Abdulrahman. Aikin dai zan ce alhamdulillah saboda babban aiki dai yanzu dai ya soma karewa. Babban aiki in ce babban aiki na nufin da hanya wadda ta fito daga dogon duci zuwa tsarnawa an kammala. yanzu sauran ayyukan da adda kwai na kilomita goma na cikin garin kwanne da wasu ayyuka dai na kariya hanya saboda eh, yin protection game da harkar ruwa da kwararar ruwa da sauransu su dai na sun kai kingi da kuma hutace da ya kamata a sa cikin traverse na kwanne kwanakin baya kayan muzu-muzu sosai a wurin wani taro game da harkar da ta shahi ayyukan gyara kai ma mutane ruwa da wuta wanda yake har yanzu mutane na ganin wannan ba a yi shi ba to wannan dai abin da ya kawo matsala ni da ni zo akwai abubuwa wanda an ka biya dv kenan wanda an ka biya sun ta yi an yi visit an yi komai sun ka ce ga abin da ya kama kuma an ka biya zuwa na na iske kuma an kawo su an ka ce kuma a biya ni ce to ban ki ba a biya amma aikin da an kai da harko shi a tantance shi a san mi an kai da abin da an ka biya sannan daga baya kuma bisa wayanga a gani cancanta su sannan a ba izini a biya ba kin biya an kai ba amma a biya abin da ya kamata a ce an biya saboda kudin al'umma na kudin jama'a ma'ana kenan ba dujumi in mutum ya tambayo ba za a doka haka na a bashi akwai gyare-gyare da sun kai su ma wayannan sun ce a biya su to duk wannan ba a kiya ba yanzu dai mun samu dai jituwa mun yi rarrajenar su akwai kuma shugabannin mu sun ka zo nan mun kwatanta musu sun ka ce za su doki mataki saboda a warware tsakanin mu da mutane wayannan masu na gidan ruwa mutane sun yi watanni da watanni har yanzu ba ruwa kuma maganan na an ji kamar ta shiru kamar mutane da tunanin ko an yi wata shirya su a can wadda za a iya ta Kurdas ba ta da wani kurɗa wani ban kurdas su abin da ya faru kasan akwai bangare na spain babban tiyo kenan wanda ya kai milimeta 200 wanda ya hita daga bakin tefe ya ta yi wajen balo niger can wajen babban gareji na motoci maya hanyar tsarna to wannan spain ne ke da alhakin yin shi kuma an biya ta kuɗin sun sa tiyo to wajen yin gota tarwa aka zo aka sake taba shi muka zo ni ce to yanzu abin za a yi shin sai a bincika wai shigo cikin gonar wani kunda su cikin kuɗin da an ka biya su ce za su yi plan za su yi lebe za su yi komi da komi to sun yi aiki da shi ba su yi aiki da shi ba shi ne an magana dan mu muka taka su wannan ba matsala sai a biya amma baiwa a baka kuɗi ka zo ka yi aiki daidai yadda ya kamata ka zo ka yi kurɗa su wanga da ka gani wanda ka wanda ka gani yanzu kuma ka zo ka tambayar wasu kuɗi dan a biya ka kuma ka sake gyara abinda ko reception shi ba a yi ba yanzu ba ku yarda da wannan a'a ni ba shiga nan amma sun zo wajen prefe mun tattauna san ta ce za ta gyara mun ka ce musu to ku gyara har mu samu bakin zaren magana a akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Inan zuwa yaushe yallar ruwa za su fara kai wuraren da an ka kace su ga mutane waɗanda har yanzu ruwa ba su kai gare su ba ga magarjejeniyar da kun kai na gyaggyara da kun kai tsakanin. To lokacin da daraktan na hydraulic ya zo Jean Prefe ya gaya mana cewa yan san sun ce za su ɗauki mataki in zuwa kwana uku ko zuwa kwana hudu ba jima ba da mun ka gamu can da su. To muna da jibin cewa za su gyara da sauri yan san kwanan nan za su gyara mutanen nan su samu ruwa in yaso daga baya mu abin da tsakanin mu zo mu duba shi. Bangaren gidan wuta kayi bayani sani wancan lokaci lalle na ciya an yi ka'ida da su za a daga wasu foto-foto kuma ba daga fotuna ko guda ba amma kace musu to wannan kuɗi da aka ba su sai wasu maido su dole shi na wannan magana ta kuwa na tsakanin ku da su ko an samu maslaha an shirya. A'a shirin mi zamiya kuɗi eh, an baka kuɗi ni na zo wakilin gwamnati na zo na ce maka to abun ga da kace zaka gudduwa ina yake kace min ma'aikata suna zuwa ce to in suka zo ka kira ni in shaida cewa lalle gashi aikin da an kace ayi kuma gashi an yi ba ka kira ni ba kuma control bai shaida mini ba cewa akwai wani abu da ka dage sai tambayar ka da inda kasta su ko ka maido su to yanzu bisa ni ake bakin magana kenan ba bisa wannan magana da ake wannan magana ba ta da wani tantama yanzu situation za a yi situation za a yi aikin mi sun kai ba su yi aiki ba su bada musu kudin su kamfanin wuta kenan yanzu haka dai jama'a na ci gaba da zura zura idanu da mata kun ganin ko yaya wannan zance zai kaya duk yake waɗansu na ci da kokawa da cigaba da fama da rashin ruwan sha. Allah ya kyauta masu saurare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu